si ai kin san duk wanda ya kalli kira na hmm? ai ya san ni wannan kiran ba ta talakawa ba ce ba ba kuma ta mutsiya ce ba ne ba hmm? chocolate kala cancan diyo yar mamanta a duk wanda zai tunkare ni sai koshashe sai mai abin idan dinga zubo su wal wal wal irin su ne suke tunkara ta hmm? yauwa wanda zai daukan ɗawainiyar sabulun wankanki eh, turaren shafawarki man shafawanki ya dauki ɗawainiyarki ya dauki na babanki ya dauki nawa ya dauki ɗawainiyar mu gaba daya kaman kin sani ba ma ni ba ma ɗawainiyar ni da ke da abba kaɗai ba da yan uwa da abokan arziki duk wanda zai zo waje na to duk mijin da zai tunkari ni sai ya ɗauki duk wa'innan ɗawainiyar ya yi mun kuma abin da nake so ni fa sai kaji ma fa sai zabi ma kawai fa dinga cin za ha to fito mana ya ta fito ki juya min ki juya min nan ga yadda yake kwatan kuɗi a wajen mazaje ah, ah. mamsi ki kalle ni a juya dai ha a diyo na iya juya daga can gefe ma ki farin ga kin iya sosai ah. farin nan yayi kuma yin farin mu gani <laughs> kai malam wannan yar dukiya ce wannan ba hannun jari kowa zo zuba shiya wannan ma ba ne hannun jari kowa zo zuba sa. daloli ma <laughs> ya kika ce haka dai kware ya ba ma kudin najeriya ba to ni yanzu ina da wata bukata yata ba sai ma ka faɗa ba abba na a'a to ai sai ki tsaya ki ji bukatar ta ba shiga zaki zaki ba a'a ina ruwanki har ke ma ka ku damu bari in dan shiga daga ciki in je dan kirgo muku su Allah go <laughs> wuce wuce wuce bari in zo ta kai ya wuce Mamsi, mamsi, Ki me sa kika fero kafa ne? ba haka ba ne ai kan ba mata nake na ta don ta samu ta kandamo mana da yawa to na sa yarin ya gaban na sun zan karba kuma zaki ce wani abin da to inda dan wannan ne karan bata ala ba da hakuri ba za mu yi faɗa kan abin duniya ba mai gida je ki gani aina take a gigurin abin duniya ma yi faɗa ina da kowa Sima ke, kuma kin san tun da ka miki wannan kaya, ba na haka da ƙananan mutane. gaskiya to shi ke mu shiga daga ciki ta sajiya sai kun fito a ji daɗi lafiya kamata mu hanzarta mu kasuwan nan kafin rana ta fito ko ko ya kaje yawa dan tsohon barawo wato yi mun shiru ina zaune da kai da zuciya daya ba abin da ba na yi maka dan liti shine ka sace min wayoyi da na baki da suka zo to bari ka ji yi mun shiru bari ka ji ni na fi tsohon A'a da Allah ka tsaya, tsaya, tsaya ban gama magana ba. Ni na fi tsohon mota. iskanci na fi tsohon dan daudi iskanci na fi tsohon karuwa iskanci duk wani dan iska duniya na fi shi iskanci a yanzu nan sai ka fito min da wayoyi na da kasata da na baki na in ko ba haka ba zan sa yanzu a hukunta ka tun da kai baka da mutunci duk wahala da nake maka ba abin da na bana maka dan liti daga baya ka ci amana ta kawai ka wanke ni ka gudu ka bar gidana ba da sani na ba ba sallama ka nayi ba don haka wayoyi na dan liti kai kira mun yan sanda wannan kayan ruwa ne wallahi na ce ka kira mun yan sanda to idan ma kin dauki wannan yan sandan me za su samu a gurin shi eh? sake shi anti dama fa wannan gayyaki ce anti gayyen yan suwaga daga mai dagaggen wando kaman zai tsallake wuta sai masu as down to yanzu ga irin ta nan yaushe cikin baki shawara nake amma anti baki ji na ce kira mun yan sanda kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa wato maman mu a gaskiya ni na duba na gani bai kamata a ce in dawo gidan nan da baki ne na tare ba kuma a hada da to ni ina ganin a duk lokacin da na hanga na yi wani hange na nisa musamman ke nanti da kike a gaba da ni ya kamata a ce ke tsaya ke na kin hanga kin duba yi ƙoƙarin na da gaskiya daga cikin wannan hali da muke ciki mun dawo gida mun zo mun tari ga baki ɗaya mu ciki ni ina ganin wannan gaskiya ba dacewa bane ba to me yasa kai baka kira mahaifinka ka gaya masa ba sai ka zo ni ka samu kake gaya min anya ko wannan dana ne ba sauya min kai aka yi asibiti ba na zaga bayan gida yin wanka aka ɗauki wani ɗan aka aje ma aka ɗauke ka wato ni ina ganin abin da ya sa na zaɓi saboda na ga ke ce mahaifiyata kuma ke na fi kusanci da ke da shi to shi dalilin da ya sa na ga ya kamata a ce na gaya miki kaga wato dai mu mu karena da ni da mamsi mu karena ka tara mu to nan da ka tara mu nan nasiha kake mana ko ko shawara kake bamu ko ko menene ta kai wai ma arziki na ƙunƙusa mana ƙofa Ɗan nan kana tura ƙofa kana ɓamewa kana ƙarawa da sakata anya ba mugunta ne da kai ba eh ina zaune a nan ina warwasawa in cin koshi ya in kwanta ne bulbul da ni amma dan mugunta da bakin ciki ka ce wai wai sai mu tashi mu bar gida mu je ina to idan abun ya dame ka to ka bar gidan ka je ka nemi shago ka kama ko maka san yadda za ka yi ko kuma ka koma ƙauye. To wani shago yana da kuɗin da zai biya shago ne? Sai ya kwadago. Duniya fa tana zage to ka bari duniyar ta koya min hankali ai ita duniya ba ta ce maka bari bari sai lokaci ya kure maka sai ta ce maka bari kuma dole ka ji ka bari wannan lokacin idan ta kure min sai na ji dole amma ba kai zaka gaya min ka ga dakata duk wanda ya tare ka hanya ya gaya maka wata magana game da ni da mamsi ka gaya musu cewa su tare mu da mu karan kanmu su gaya mana ko oh, haka ne ha za tashi ka tafi ne ko sai na na da hannuna na bora ma naushe ki ga wani ku ba sai an nan ka yi ciki ka yi ko ko ka je kama shagon ne tun yanzu sha sha sha sha gire ai ma iskanci ma da kake ma yau ba ko yabba zan zuba maka abincin dare ba na ka tafi mola ka je ka nemi abin da zaka ci yau wannan dai ta fi kyau. Ah, wannan ta fi. kaga wannan kaga wannan ta sama o da zan yi miki ba daga china ba ta wasa bace kin ta babba ce iphone ce fa to shike rufe idan ka kuma alheri mai kada na albishir mai kyau na ka gani wow ka gani mm bari ba ta mazauni kuwa ya kyau kuwa kai ya kyau kai kai ma dai da su ya kai ke kuma fa oh tambaya na ma kike ko kunya yanzu ke baki ji ba na me sata ko maita kai san shine abun kunya a duniya a ce ya an koro mutum yayi sata barawo ko kuma a ce mutum maye ne ki ne abun kunya me abun kunya anan kai kuma munafiki alakonkon masu zuwa lahira da kokon masaki ka zagayo kana nan kana baka da kuɗi yanzu ka samo kuɗin ko nan bulis kake ci aikin sanko ba zai zo na haka ba dole yana zube min su ki kalle ni sosai kin san ni babban mace ce kuma kin san ni da ke ba ɗaya bane ba akwai bambanci tsakaninmu ni da takaici dai na fuskanta bakin ciki kawai kike min saboda kin ga za a yi taron sarauniya kyau din nan kuma ni na gayyato mutane duk duniya duk najeriya duk afirka duk duniya ba wanda ban gayyato ba a wannan taron sarauniya kyau din nan da ake au babu bakin ciki ashe ban kai miki anko ba ki isa kike bakin ciki kike so ki bata min taro don Allah ya da wannan taro sai an yi shi babu wanda zai babu wanda isa ya bata min wannan taro an ma an gama su masu zaben sarauni yankin amma makafi ne wani makafai ba sa gani mutane ne masu idanu biyu kar su za su yi wannan zaben kin san abun ba ba ba ba kalkali ke ba abun nan idan kin san abun dubawa ake kin san abun idan aka duba daga sama zuwa ƙasa a duba ta nan ta can kin gane ba wai nunan rana ba ba nuna rana za a wajen ba ko kuma ko kuma abin nan gwanda ba shi ba ne ba <laughs> to bari in gaya maki ni wannan baya kaga kallo na kake kana wani rarraba ido ko munafiki ni za ka yi wa wargi to bari in gaya maka ni kayar gado ne in hau mutum in zauna daidai a hauna a zami kuma barin gaya maki warki nake daidai da ƙugunki. haba anti wace irin masifa ce kai da masifa na me me ina masifa take kullun a cikin gaya miki gaskiya nake amma kina to mm sanni me me gaskiya to yanzu ga cikin halayya babu wani yaki da ya ci kai kai ma ciki mm. gaya mata gaskiya amma alaikum amala eh malam fa lallai kya ce malam wato dama ashe duk abin da yake zuwa kunne na game da gidan nan irin duk shedancin da kike shimfiɗawa a gidan nan ashe yau Allah zai sa idanuna ya gani malam labarin me kin ga ina da labarin ana tara mata a gidan nan ana tara samari a gidan nan ana tata a gidan nan duk kina zaton baya zuwa kunne na amma munafiki bai yi ba a duniya babu wani munafiki ina labar ina jin ku duk hayaniyar da kuke da ke da ita da faɗin faɗar da kuke yi duk ina jin ku to kin ga bar ganin cewa ɗan wannan nawa ya mutu shi ke nan dan ba shi da haihuwa ke kin hau sai ki zauna sai ki mulkin mallaka a gidan ki faɗa irin shaidancin da kike so to wannan ba zai yiwu ba ki tattara kayan ki ki bar gidan nan dama shi yasa kika noke a ciki in ba ki tattara kayan ki kin fita kin bar gidan nan ba ku gaya mata ku ne kawayenta sai dai alkali ya raba mu da ke nikin ga ta. Ai malam da kuɗi na cikin gidan nan sai dan an siyar da gidan nan an bani san kuɗi na zan fita dan ba inda zan je. Sai a ƙauye a ci gaba da. Oho! Ana nan gidan kuɗi na a cikin gidan nan idan aka siyar aka bani kuɗi na sannan zan babu inda zan je sai an siyar da gidan nan an cike min kuɗi na tas sannan zan bar gidan ni za na ga wani zance. Ina. not. You can't get nothing back.